Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta intanet. Masu sauraron mu a mai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. A duk waɗin ƙasar ta Nijar kuma ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM a birnin kwanni. Masu mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Lahadi 3 ga watan Afrilu tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To kahin mu ci gaba ga Ladan Ibrahim Ayawa da kanin labaran duniya. Sojojin Pakistan sun ce a cikin watanni biyun da suka gabata sun kashe akalla 'yan ta'adda sama da 250 su ma sun yi hasarar sojojinsu takwas. a yau lahadi ne azerbaijan da ke yankin awarin nagomo karabakh suka ce sun dakatar da buɗe wuta bayan taho gaman da suka yi da sojojin armeniyawa ƙasar australia ta ce daga yanzu ba za ta ci gaba da ajiye yaran da ke neman mafaka ba a cikin birnin ƙasar To kahin ku ji abin da muke tahe da su yanzu nan muka samu sanarwar cewa Allah ya yi ma Alhaji Sani Aliyu dan dawo ya rasuwa a yau a garin Yawuri na jihar Kebbi wato shahararren mawakin nan na Hausa. Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi kuma za a yi jana'izar shi da yanzu nan wato da misalin karfe hudu na yammaci a yawuri da ke jihar Kebbi. Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya kuma gafarta mishi amin. Idan kuma muka komo ga abubuwan da muke tahe da su kamar kowace lahadiwar haka Grace Alheri Abdu tana tahe da shirin bishara na addinin Kirista amma kahin nan A ƙasar kamar 'yan adawa sun kalubalanci 'yan sanda sun ci gaba da zanga-zangar ƙin yarda da take-taken shugaban ƙasar Paul Biya na neman yin mulkin mutuka raba. Za ku ji rahoton da wakilin murya Amurka Moki Edwin Kinzika ya aiko daga birnin Yawundi. sai kuma rahoto daga jihar bauchi inda 'yan sanda da mahalba suka kai wani hormaki a kan barayin shanu kuma suka yi nasarar hallaka manyan wato manyan barayi biyar daga cikinsu tare da kwace ɗimbin makamai abdulwahab muhammad ya aiko rahoton kuma za ku ji shi amma da farko ga cikakkun labaran duniya masu assalamu alaikum sojojin pakistan sun ce a cikin watanni biyun da suka gabata sun kashe akalla 'yan ta'adda sama da 250 amma su ma sun yi hasarar sojojinsu takwas a wani harin da suka kai wa 'yan ta'addan a bakin iyakar afghanistan jami'an sojan kasar suka ce fadar a yankin shawal da ke arewacin waziristan shine kashi na karshe a yankin da aka yi da 'yan ta'addan a yakin da ake da su a da ƙasa da kuma ta sama wanda sojojin suka kaddamar a cikin watan yuni na shekarar 2014 domin ganin sun kakkaɓe kabilun nan da 'yan ƙasar da kuma waɗanda suka zo daga wasu ƙasashe a cikin sanarwar da rundunar sojar ƙasar ta fitar a yau lahadi ta ce yakin da ya rage na ganin ta karkare 'yan kalilan ne da suka rage kuma yana so ya zame mata wani babban aiki domin ko irin yanayin da ake ciki yana shafar wannan aiki nasu. rundunar ce yanzu haka dusan kankara da ke wurin ya yi tsawon mita 2,700 amma ta share shi wannan ya sa ta samu nasarar tarwatsa gungunsu kuma ta lalata wasu makamansu ta da raunata 'yan ta'addan har su 160 ta ce sai dai sojojin 39 su ma sun samu rauni a yau lahadi ne azerbaijan da ke yankin nan na awarin nagorno karabaka suka ce sun dakatar da buɗe wuta bayan taho gama da suka yi da sojojin armenia da ya yi dalilin mutuwar sojoji talatin a jiya asabar sai dai kuma a rahotanni sun ce sassan biyu sun tafka kazamin fada a daren jiya fadar na wannan lokacin shine wanda ya fi kowane muni tun daga shekarar 1994 lokacin da armenia da azerbaijan suka ce sun kawo karshen fadin da suke yi saboda bakin iyakar da ke cikin yankin azerbaijan amma kuma yana ƙarƙashin ikon sojojin armeniyawa ne duka sassan biyu dai suna rabe ne amma kuma sautari suna sukan junansu akan su ne ke gitta abin da ya raba su sai dai an jiwo daga ofishin shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan yau lahadi yana cewa zai goyi bayan azerbaijan a wannan faɗan da suke da armenia har sai an kawo karshen faɗan shugaban ya yi wannan kalamin ne sa'ilin da yake tattaunawa da wani dan jaridan kasar abidjan lokacin da ya kawo ziyara na amurka a cikin shekarar 1993 dai kasar turkiya ta rufe bakin iyakarta da armenia kasar australia ta ce daga yanzu ba za ta ci gaba da ajiye yaran da ke neman mafaka ba a cikin birnin kasar wannan yana nufin kenan an sake wa yaran 'yan gudun hijira mazauni daga cikin babban birnin kasar zuwa wani yanki daga wajen birnin kasar wanda wannan zai ba su damar watayawa har sai an kammala haɗa takardunsu na zaman gari masu neman mafaka da suka yi kokarin isa kasar australia ta kwale-kwale ana aikawa da su ne wani sansani da ke papua new guinea da kuma wani wurin da ke yankin tsibirin naura ana yin haka ne domin a datse su daga shiga cikin australia ko da ko an gane cewa masu neman mafaka ne to sai dai likitoci sun ce yanayin wannan sansanin ya bar da yawan yaran da ke wannan wurin cikin ciwon taɓin hankali haka kuma an kwaso yara da manya zuwa wannan sansanin domin dalilai na kiwon lafiya sama da masu neman mafaka su 200 a za a mayar da su wannan sansanin na naura daga inda suke yanzu sai dai zanga-zangan da ake yi shine ke kawo wannan yunkuri tsaiko yayin da a kasar ta australia ke kare wannan mataki da ta dauka su ko kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sai su kallamirin gwamnatin suke yi na daukar wannan matakin musamman ma yadda suka ce an bar wannan sansanin na 'yan gudun hijira a taɓarɓare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta ce ana dab da shiga cikin lokacin zafi a ƙasar afghanistan ta ce kuma tana sa ran rikici ya kunno kai a ƙasar sakamakon wannan yanayi kan haka ne take kira da ƙara samun haɗin kai da sauran ƙasashe makwabta domin ganin an samu yadda aka yi da 'yan ta'adda masu wa ƙasar barazana sautari ana samun faɗa na tsagaitawa lokacin da ake hunturu ko kuma tsananin sanyi musamman kuma aka ce lokacin da dusan kankara wanda ke hana masu tada kayan baya shawagi a cikin tsaunukan ƙasar. sai dai shugabannin kasar na afghanistan da jami'an tsaro sun ce duk da yake hunturu bai yi tsanani ba a shekarar ta gabata ba wani faɗan da 'yan ta'adda suka yi a wannan lokacin rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce mutane sama dubu goma sha ɗaya ne farar hulayen ƙasar afghanistan suka rasa rayukansu ƙasar afghanistan dai tana ci gaba da fuskantar matsalar tsaro domin da yawan 'yan ta'adda da take fama da su waɗanda suka haɗa na gida da kuma na ƙasashen waje waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta ce tana sa ran su ƙara tasowa da yake za a shiga lokacin zafi wannan dai kalaman wakilin majalisar ɗinkin duniya ne wato nicholas hesson sa'in da yake magana a kabul babban birnin ƙasar yau ne jirgin farko ya tashi daga tashan jirgin saman brussels inda ya 'yan kunar bakin wake suka kai hari sati biyu da suka gabata harin wanda ya kai a wanda kai a wannan tashar da kuma na jirgin kasar ke kusa da shi ya yi dalilin mutuwar mutane har 32 kana suka lalata bangaren da mutane ke amfani da shi na tashin jirgin jirgin dai na farko ya tashi ne yana cikin jirage uku da ake sa ran ya tashi kuma ya nufi birnin faro ne mahukuntan suka ce wannan alamu ce na cewa sauran ma za su biyo baya shugaban tashin jirgin na brussels arnold fiest ya ce fara dawo da dawowa bakin aiki da tashar jirgin ya yi yana nufin wannan harin ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba kuma ba wani abu da zai ba su tsoro ya ce tashar zai ci gaba da aiki kuma ana gyara a bangare guda har sai ya koma yadda yake sai dai ya ce za a kara inganta matakan tsaro Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. A ƙasar Kamaru 'yan adawa sun kalubalanci 'yan sanda sun ci gaba da zanga-zangar nuna ƙin amincewa da yunƙurin jam'iyya mai mulki na neman shirya zaɓe tun lokaci bai yi ba. 'Yan adawar suka ce shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya mai shekaru 84 a duniya yana neman yin mulkin mutuka raba bayan ya riga ya shekaru 34 yana mulkin ƙasar. Daga lokacin da suka kaddamar da zanga-zangar a ranar Talatar da ta gabata zuwa yanzu an raunata da dama daga cikinsu wasu kuma an kama su. An buƙaci masu zanga-zangar su sanya baƙaƙen kaya a yau Lahadi. Za ku ji dalilin yin hakan a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinziga ya aiko daga birnin Yawunde ni kuma na hassara kuma muka gabatar tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Shugabar jam'iyyar adawa ta Cameroon People's Party CPP a takaice, Kawala ta ce sun sa baƙaƙen kaya ne saboda launin baƙi alama ce ta baƙin ciki da ɓacin rai don daɗewar da shugaba paul biya yayi yana mulkin ƙasar da kuma yadda ake ci gaba da ɗaukan matakan ƙeta da rashin imani akan masu hitowa suna bayyana ra'ayoyinsu na yin adawa da yunkurin paul biya na neman yin mulkin mutu ba. ta ce a yayin zanga-zangar 'yan sanda cikin ɗamarar yaƙi sun kama ɗimbin mutane kuma sun raunata wasu a garuruwa da dama na ƙasar ta kamaru a ciki har da yawun da babban birnin ƙasar da kuma duwala cibiyar tattalin arzikin ƙasar sannan kawala ta ci gaba da cewa the police as you see they have blocked us they have shoved us they not allow to talk they not allow us to do our job as the political leaders of this country they have Kamar yadda kake gani da idanka, 'yan sanda sun tare mu, sun harbe mu, sun hana mu magana, sun hana mu yin aikinmu na shugabannin siyasan ƙasar nan, sun tauye hakkokin 'yan ƙasa. Kawala, wadda ke cikin wani ƙawancen jama'iyyun adawa hudu, ta ce za su ci gaba da yin zanga-zanga har sai shugaba Paul Biya ya ƙi amsa kiran da jama'iyyar shi mai mulki ke mishi cewa ya canza kundin tsarin mulki kuma ya shirya zaɓe tun lokaci bai yi ba. Isa Ciroma Bakari shine kakakin gwamnatin kasar Kamaru ya ce ba a bi ka'idar yin zanga-zanga ba saboda haka ba za a bari su ba sannan ya ci gaba da cewa. The fact that you are politician does not allow you to take the law into your own hand. When you violate the law in such circumstances, the consequences are very well known. Don kana dan siyasa ba wata dama ba ce ta daukan doka a hannunka idan ka kare doka irin haka sakamakon a bayyane yake a fili karara. sun samu abin da suke nema. Shugaba Paul Biya ya canza kundin tsarin mulkin ƙasar Kamaru a shekarar 2008 ya cire dokar da ta takaita wa'adin mulki. A shekarar 2018 zai kammala wa'adin mulkin da yake ciki yanzu haka. Jam'iyyan adawar ƙasar Kamaru na hargaba ne saboda suna gudun kar Paul Biya ya yi musu bazata ya ƙara canza kundin tsarin mulkin ƙasar ta Kamaru. démocratiquement. toi A jihar Bauchi kuma hukumar 'yan sanda ta ba da sanarwar kashe wasu gaggan barayin shanu su biyar waɗanda suka daɗe suna addabar hilani suna karkashe su tare da kwace musu shanu a jihohin Bauchi da Adamawa da Borno da kuma Yobe. Kamar yadda kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi DSP Haruna Muhammad ya bayyana a cikin takardar da ya raba ma manema labarai a yammacin jiya Asabar. Ya ce 'yan sanda da shahararren mahalbin na Alhaji alukwara sun haɗa gwiwa sun yi dirar mikiya a maɓoyar barayin a dajin kunjiri da lodiyo a gundumar bursali da ke karamar hukumar zaki a jihar bauchi suka kashe su kuma suka kwace tilin makamai ga dai abdulwahab muhammad da ci gaban labarin a tattaunawa mu da wasu daga cikin fulanin da barayin ke musu fashi da kuma kashe su sun ce suna da lakabin suna 'yan miliyan abun da ya faruwa kawuna alhaji kabo an zo an same shi da ɗansa ƙanina kenan shi ɗan an kashe su da bindiga an ce su ba da kuɗi alhaji ya shi ba zai iya ba da kuɗi ba wannan kuɗin nan saboda suka zo suka kashe su yan miliyan kenan to daga baya sati da jiyo wani makwabci mu ma daga gabar shi ma sunansa musa kurma shi ma an kashe shi kuma daga baya akwai wani saurayi ma dan gidan shugaba tuggil shi ma sun zo sun kashe shi to sai daga baya suka zo suka kashe manu bude guda biyar kenan su ne wanda aka kashe dai a kusa da bu wanda kudaden da suka karba gaba da sun tada mana hankali mu rasa inda za mu san ranmu ahmadu bakfani daga ina daga dasare yanki zaki local government barayin nan sunan su da za mu ce musu yan miliyan tunda kowa in sun zo gidansa sai su ce za ka ba mu miliyan tirda ana roƙon su dai suna ce a za mu karɓi ranka kunni ne jauro yuli da sarin gabar abin da ya faru daga baya bayan nan mutanen nan da daddare suka shigo mana babu kwanciyar hankali a gare mu shine ya sa gaba daya sai ake ce musu wai suna su yan miliyan Ali dai ya bi goyon bayan wannan mulkin Buhari Allah ya darajar da shi yau har mun gan shi a jejinmu ya shiga ya yi mana aiki. Alhamdulillah. Sakataren kungiyar Fulani Miyatti Allah shi ma ya yi karin bayani kan batun. Sana Alhaji Adamu Gidado Walin Jadori kuma sakataren gamayyar kungiyoyin Fulani na karamar hukumar Gamawa. to lallai matsalan nan wato ta wadda suka shafe mu na bangaren miliyan miliyan din nan wato wata matsala ne wadda ta taso mana a shekara ta goma sha biyar a wannan lokacin watannin karshe daga oktoba nobamba disamba wallahi du asabar ɗin duniya da litinin ɗin duniya kusan bacci ma ba ma yi saboda waɗannan mutane za su zo su da muggan makamai zo su samu jaurawanmu na wannan eriyan a tara su wannan a ce kawo dubu ɗari bakwai wannan miliyan ɗaya wannan dubu ɗari shida aƙalla sai an ɗora wa area kamar miliyan hudu ko miliyan biyar wanda kuma dolansu da hankalinsu suna ji za su ɗauki dabbobi su kawo kasuwar azara irin asabar aka je. ko za ga mana kididdigan abubuwan da yake zuwa yanzu irin asaran da aka yi. mutum arba'in da tara wanda muka yi total naira miliyan arba'in da dubu ɗari bakwai. dabbobi kan wasan iyakansu. alhaji alikwara ya ce ya shiga dajin da barayin suke ne a bayan da gwamnan jihar bauchi ya bukace shi da yin hakan koke-koke yawa gwamnati a gwamna ya kira ni ya mun saboda nan zaki local government da gama local government ne aka fi kashe mutane a state dinsa ya ce mun dan Allah a shiga a duba me yake faruwa kasar to na sa tarko a wajen kuma na fara ganewa na gano kuma tarkon tun tsofin barayi na da wanda suka fito daga gabar irishin su ne ya zo wannan waje to alhaji ali kwara wayannan mutane yanzu da mu gansu suna yaba maka da shugaban kasa ma da gwamnan jihar bauchi mm. kenan me a sun nemi ɗauki ne daga wajen ka. sun shekara suna min da su da sarakunansu duk shugabannin duk sun yi magana shi sa na shiga sun samu makami a wajen su ak-47 a guda hudu da wata wanda take amfani da artashin fibarata an samu artashi kamar 170 da wani abu abin da aka samu to sun ko kun kama barayi duk sun mutu biyar ne fulani daga shirya arewa maso gabas dai na fuskantar hare-hare daga barayin shanu da kuma kisa a loto-loto abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya tana ta gudu mai kata yana Diane. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogon muke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas a agogon Washington DC wato hudu da minti goma sha takwas agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi. Ka mu ci gaba ga wata matashiya. Ilon abari ya wuce sauraro hausawa sukan ce kama da wane ba wane ba ne. A ‘yan maza Allah ba Ibrahim Alfa Ahmed. Da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ka taba. Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga India. कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना har ya zuwa Sudan. Balle kuma gida Nijar da Najeriya. Ga kuma waƙoƙi na Amurka da ɗumi Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi. A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashen Hausa na murya Amurka. Filin a bari ya huce Da fatan za ku ta sauraron shirin a bari ya huce amma yanzu ga Grace Alheri Abdu da shirin bishara. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Makon da ya gabata, Kiristoci a duk faɗin duniya suka yi bukukuwan tunawa da mutuwa da tashin Isa almasihu. mu Zainab Babaji ta tambayi Bishop Benjamin Kwashi shugaban ɗarika Anglika na Jos Diocese ma'ana azumi kwanaki arba'in da waɗansu sukan yi a wannan lokaci. Azumin nan fa ba na ɗariku ba ne, na ikkilisiya ne gaba ɗaya. Ba dole ba ne. Amma idan ana tuna da lokacin da yesu kristi zai fara aikinsa cikin jama'a ya bayyana kansa shafiffen ɗan allah idan kin tuna kafin nan ya ɗau kwanaki arba'in yana azumi ya sha gwaji gurin shedan kuma ya yi nasara da wannan gwajin to da ikkilisiya ta zo ta yi tunani kan wannan farkon farkon iyayen ikkilisiya ne suka kirkiro ta suka ce bai kyautu mai cetonmu ya ɗau azumi mu kuma almajiransa ba za mu ɗau azumi ba to amma namu azumin daban ne da nasa <laughs> nasa ya ɗau azumi yana shirin kansa yadda zai yaki iblis ya ɗau nasara sabili da mu mu kuma namu azumin mun ɗau azumi ne domin mu yi nasara da iblis na kanmu da kurakuranmu lokacin tunawa ne da zunubanmu mu ɗau lokaci cikin shekara kwanaki arba'in kafin ista mu yi tunani mu yi nazari mu dubi ciki mu fara kwakwance wasu fushi da rashin gafartawa da muka rike yan uwa da shi lokacin kwance shi ne domin me a lokacin ne ake tunawa da addu'an da yesu kristi ya koya mana mu yafe ma juna kamar yadda yesu ya yafe mana domin in ba mu gafarta ma wasu ba Allah ma ba zai gafarta mana ba to lokacin kwanaki arba'in nan muna tunanin irin wannan muna tunani kuma da irin karerayin da muka yi da wasu sace-sacen da muka yi da wasu dai abubuwan da muka yi wanda bai gamshi ban gaske mu ba duk lokacin warware shi ne domin me bayan kwanaki arba'in din nan in ka saba da guje ma iblis da zunubi jikinka ma za ta amsa har ka zauna cikin tsarki da farin ciki da albarkan ubangiji nan gaba To a kafin lokaci na Easter akwai uh, wata ranar da ake cewa Ash Wednesday ko kuma ranar Laraba na toka inda za mu fassara shi a Hausa. Me wannan rana yake nufi? Ranar nan ita ce rana na farko na ranar azumi. Laraba hurwa ita ce ranar farko. Domin ranar wa'azin ɗaya ce ana koya ma duk ɗan adam da yake bin Isa almasihu mafarkon darasin ranar nan shine ka tuna kai toka ne kai ƙasa ne ga ƙasa kuma za ka koma don haka rana ne da yake tuna ma ɗan adam ya ji tsoron allah ya ji tsoron mutuwa na biyu idan kana riƙe da zunubi baka san ranar mutuwarka ba in ranar ta zo kuma fa ba shiri don haka ranar laraban nan ranar fara shiri ne cewa za mu koma ga ubangiji na uku tunawa da cewa idan mun sauke zunubi kaya ne sai ka ga kana tseren kalami da lafiya da farin ciki to ranar sauke kaya ne ranar tunawa da zunubi mu sauke su ba su da amfani gare mu ba su da amfani ga 'yan wanda muke zama da su ba su da amfani ga Allah so me na daukan kayan banza zunubi kayan banza ne zubar da shi shine ma'anan ash wednesday to akwai palm sunday wato eh, ranar lahadi na karshe kafin lokacin isa shi kuma menene ma'anansa eh to idan kin lura ikkilisiya kuma sun kirkiro da wannan don tunawa da ranar da yesu almasihu ya shiga cikin urshalima mutane suka zub da kayansu a ƙasa don jaki ta taka da ta ɗauke shi da kuma ganyen dabino da na kwakwa da sauransu so a duka dai ikkilisiya ta kawo wannan don kada mu mance shi dan, allah isa almasihu da ya shiga urshalima ya hau kan jaki ne bai hau kan doki ba sarakuna na hawa kan doki ne amma dan Allah ya zo kan jaki nuna kaskancin kai da Yesu ya yi ya sauko don cetonmu don haka wannan palm sunday ranan ganyen dabino ko kuma ganyen kwakwa rana ne da duk masu biyun sun tuna da shi su kaskantar da kansu a gaban Allah su kaskantar da gansu a gaban jama'a domin mu bauta ma juna mu taimaki juna mu kawo riguna mu ba ma waɗanda ba sa da shi mu ka abinci mu ba waɗanda ba sa da shi mu kuma tuna yesu abin da ya yi ma 'yan adam kenan mu ma ya kamata mu yi ma juna gama umarninsa kenan ma'ana ranar kenan to bayan an kammala wato wannan azumi an shiga ah, lokacin ista waɗanne darussa ne ya kamata kirista krista su koya a cikin waɗannan kwanaki da suka yi na bukukuwan ista eto eh, to darussan suna da yawa amma muhimmanin darussan su ne na farko wanda ya amshi yesu almasihu da zuciyarsa da gaske idan kin lura na ce zunubi bai da amfani mai na daukansa za ki ga wanda ya yi wa'annan darussa har ya kai kan ista har ya wuce ga ista zai guje wa zunubi zai yaki zunubi zai yaki karya ba zai yi karya ba ba zai sata ba ba zai cuci ba ba zai cin hanci ba ba zai yi danniya ba duk wa'annan alamun wanda ya ɗauki zarafin tunani game da ista ya tsaya kanta kenan. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin wakiliyar tamu Zainab Babaji da kuma shugaban ɗarikan Anglican a Jos Bishop Benjamin Kwashi. Alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. A gaida Grace Alheri Abdu da Zainab Babaji yanzu ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya soki lamirin 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka biyu da kalaman ɓatanci ga addinin Islama da yake jawabi a wajen bikin ƙaddamar da sabon masallaci da gwamnatin ƙasar ta gina a cikin jihar Maryland a nan Amurka. erwan ya ce yana fata wannan ya canza ra'ayin wannan 'yan takarar masu kalamai mara daɗi game da addinin islama da ma mabiyansa sai dai erwan bai faɗi sunan ko suwane ne 'yan takarar ba amma dai ɗan takarar da ke sahun gaba na jam'iyyar republican donald trump ya buƙaci a dakatar da musulmai shigowa amurka na tsawon wani lokaci yayin da shi kuma ted cruz yake cewa a ƙara sa ido ga inda duk musulmai suke a faɗin ƙasar amurka a yau lahadi ne azerbaijan da ke yankin 'yan awarin nagorno karabaka suka ce sun dakatar da buɗe wuta bayan taho gaman da suka yi da sojojin armeniyawa da ya dalilin mutuwar sojoji 30 a jiya asabar sai dai kuma rahotanni sun ce sassan biyu sun tafka kazamin fada ko a daren jiya fadan na wannan lokacin shine wanda ya fi kowane muni tun daga shekarar 1994 To iyakacin shirin kenan kamar yadda kuka sani ba mu da shirin dare a yau saboda haka sai gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Muna sake yin ta'aziyya ga 'yan uwa da abokai da iyalan Alhaji Sani Ali ya wuri shahararren mawakin Hausa wanda Allah ya marasuwa a yau Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi gafarta mishi yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya karanto labaran duniya. da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb Getachew da injiniyan mu Mr. Al Santos ni ce Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe Litinin da la'asar mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.